أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتح الكاتم والهادي إلى صراطك الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم آه الحمد لله halin da ke cikin wannan majmu'a mai tarin albarka muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da ikonsa ya ba mu iko mun fitar muku da wannan sirri na fannin rauhani cikin yadar ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda ya aikata wannan sirri zai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala zai kuma yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a ba komai ya sa muka fitar da wannan sirri ba sai dan yan uwa almajirai su kiyaye da shi sakamakon a cikin wannan wata da muke ciki a cikinsa ake wato aikatawa sannan kuma 27 ga watan to alhamdulillahi yau muna 20 ga watan rajab ko kwana 19 alhamdulillah da Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu wannan aiki sai ya kiyaye shi zuwa wannan lokaci ya samu ya aikata shi a wato yadda ake aikata shi shine duk bawan Allah da ya kasance yake buƙatar bincike-bincike ko kuma fannin ɗauko wani abu daga wani waje zuwa wani waje to alfansu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk dai abin da kake bukata shi wannan kadimi maka ko ka sai bincike ko wani aiki duk wani dai abu da kake bukata ko na fannin labari ko bayani ko menene in Allah ya sa da kai wannan aiki za ka gode ma Allah subhanahu wataala za kuma kai annabi sallallahu alaihi wasallam salati ana rubuta wannan ranar saba'ar watar in Allah ya sa da in aka rubuta wannan saba'ar wata ƙafa bakwai sai a sami turare kamfani da binta sudan in allah su yarda da alkali goma alfarmasu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu ƙwarya in ka samu ƙwarya za ka samu ƙaiƙayi koma kan mashekiya ka samu kaucin tsamiya ka samu kaucin cediya to alfarmasu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka samu wa'annan za ka dake su su zama gari in suka zama gari daren sha bakwai ɗin alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka cika ƙwarya da ruwa in ka cika ƙwaryar da ruwa bayan wa'ancan kuma ka dake sun zama gari to abin da zaka yi shine wa'annan da suka zama gari ɗin zaka samu bakar kaza da fara in ka samu bakar kaza da fara to zaka yanka bakar nan bisa kan wannan haɗe-haɗen kaucinan nan in ka yanka jinin ya zuba a kai jarnan ma a bakar ma sai ka yanka ta jinin ya zuba a kai haka za duka za ka samu jan zakara shi ma jinin ya zuba akan wannan wato haɗe-haɗen bayan ka daka su kenan to alfanu sai na rasulullah sallallahu alaihi duk wannan haɗe-haɗen ana buƙatar a yi su ne ranar saba'ar wata don Allah ya da bayan ka kammala wannan za ka ɗebi garin ka cika ƙwarya da ruwa sabuwar ƙwarya a buƙatar a wanke ta in son samu ne ma ya zama wa'annan abubuwan cikin nata akwai in ma babu dai ka ɗebi koda na wata ne ka zuba to sai ka cika da ruwa sai ka ɗebi wannan garin maganin ka zuba sai ka je ka kan gidan tururuwa misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare in ka je kan gidan ruwan za ka ajiye shi in ka ajiye shi sai ka koma gefe in ka koma gefe za ka rinka wurdin wannan ayat ta ƙarshen suratul kahfi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها إذ وعد قرشان واتو سورة الفما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم in ka aikata wannan aiki za ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ana buƙatar kafin minti talatin din ka samu ka yi ɗari da goma sha ɗaya a in sha biyu ta cika daidai sai ka tashi ka je ka ɗauki wannan ruwan da ka zuba a cikin wannan ƙwarya daman za ka rufe da faifayi za ka ɗora ƙwai kuma a kai ƙwan ana rubuta bismillah a kai to za ka je ka ɗauki wannan in ka ɗauka sai ka taho da su gida in ka taho da su gida to za ka zo ka ƙara zama ka ƙara yin wancan aiki na wurdin na lajina amalu ɗin za ka ƙara ɗari da goma sha ɗaya in kai ɗari da goma sha ɗaya sannan sai ka ɗauki wannan ruwa sai ka <clears throat> sai ka fito tsakar gida tsakiyar gida ake buƙatar ka fito ka yi wankan in Allah ya suwa da in kai wanka kafin ka mai da kayanka sai ka karanta in innal ladzina amanu wa amilus salihati din nan ma ɗaya. to alfama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in Allah su yarda duk su kadumai alfama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin dare na bakwai ɗin nan eh daren sha bakwai ko kuma a ce daren sha takwas. ranar sha bakwai daren sha takwas. in Allah su yarda za dai ka kalli ikon Allah cikin yardar ubangiji subhanahu wata'ala in Allah ya sa da Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu ni ne da dan karamin almajirin naku Kadimur Rohan dan neman karin bayani sai a kira 090 1900 9946 Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu alfarmar na rasulullahi sallallahu alaihi